واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وقولوا للناس حسنا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ثم توليتم الا قليلا ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون يا كوبني اسرائيل ku tuna alkawari mai ƙarfi da muka yi da ku a kan za ku ta Allah, kuma ba za ku bauta ma wani tare da shi ba, hakanan za ku kyautata wa iyaye da makusanta da marayu da miskinai mabukata, kuma za ku faɗa wa mutane magana mai kyau, kuna masu umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummuna ba tare da tsanantawa da kausasawa ba, kuma ku yi sallah cikakkiya. kamar yadda aka umarce ku kuma ku ba da zakka ta hanyar bada ta ga waɗanda suka cancanta kuna cikin farin ciki sannan bayan wannan alkawari da muka ɗauka a kan ku sai kuka juya kuka ƙi cika wannan alkawarin sai wanda Allah ya kare daga cikinsu shi ne ya cika wa Allah alkawarin da ya ɗauka.